wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida cikin tafsirinmu na littafin allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ghafir a gabaninmu fara akwai tambayoyi kamar haka wanda yana tambaye cewa ya kasance yana aikata wani zulubi kuma yana tuba sannan ya sake komawa zunubin sai yanke shawarar ya alkawari da Allah idan yake sake aikata wannan laifi akan ya fi mai sai kuma ya sake aikata laifin kullum yana cikin kuka da damuwa dangane da alkawarin da ya yi tsakanin shi da Allah da farko dai kamar yadda muka yi bayani a cikin karatu kun mutum ya yi tuba tuba na gaskiya ya cika sharaɗan tuba Allah zai yake masa ya karɓi tuban shi kowane irin laifi ya aikata kuma da zai sake aikatawa wanda ya tuba a can baya ba da niyyar zai koma ba amma kuma tsautsayi da shedan ya sake komawa to in ya sake tuba Allah zai gafarta mai ma'ana abinda muke so mu faɗa a nan dan mutum ya tuba daga laifi ya koma ba yana nufin Allah ba zai gafarta ne ba billa da ake so ya dinga tuban gaskiya kada ya zama dama yana yin tuban da niyyar zai koma to wannan dama tun farko ma Allah ba zai gafarta ne ba abu na biyu wannan alkawari kuskure mutum baya rufe wa kansa kofar samun rahmar Allah a nan karatu mun ta mai cewa shi cewa shi mumin yana bainar kaufi wa rajaji yana tsakanin tsoro da kuma fata da kauna da kare da haka kada tsoron ya rinjayi fatan kullum ka dinga ganin kai ɗan wuta ne wannan kuskure ne kada kuma fatan da sa ran ya rinjayi tsoron ya zama kullum kai kana ganin ɗan aljanna ne a ana son ka ji tsoro kuma ka yi fata wannan shi ne abin da ake so mumini ya zama da haka kuskure ne wannan alkawari da kai ba daidai ba ne ka ce wai in ka koma kada Allah ya gafarta maka wannan ba daidai ba ne da haka nemi gafara Allah kan wannan kalma da kai Ƙoƙarin rufe wa kan karamar Allah Ƙofar Allah abu buɗe take mun karanta kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to da haka bai kamata kai wa kanka wannan baka nemi gafara Allah Allah mai gafara ne mai jin kai zunubi kuma akwai zunubi masu wuyar bari shi yasa akan wannan irin wannan nau'in na zunubi ibn kanyar ya rubuta shafin sa a dau wa dawa yana bayani irin irin wannan shigen tambayar aka yi masa dangane da irin wannan daga cikin irin wannan wannan zunuban akwai abin da ya shafi neman maza zunubi ne da wanda ya shige shi bai dage ba yana da wahala akwai istimna'i istimna'i shine abin da za ga wasu suna wa bukatar su da hannu ko namiji ko mace abu ne mai wahala ne? akwai irin zinibin zina yana da wahala amma ba wai ba a bari ba dai ana bari sai dai suna cikin irin nau'ikan waɗannan zunuba irin wannan kuma dalilai mutum zai kalla me yake jawowa yi kamar yanzu kai me yake jawowa zunubin da kake yi kake aikata shi abokai ne sai ka dai cikin sharaɗan ba sa samar abokan a'a abin da yake jawowa kai kaɗai shi in je ka kaɗai sha to sai ka yi sai ka daina kaɗai sha yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka dinga ana kanka kaɗai sha ka dinga ko zama cikin mutane ko kuma yin wani aiki da zai hana kaɗai sha ɗin har zunubin ya zo maka a tashi da shagarta da wani aiki to zai taimaka maka daina ya kalle-kalle irin kallon fina-finai ne misali ko kallon majalu ko wani abu sai ka daina ma'ana abin da nake nufi a nan kai ka san menene kofar da kake shiga zanubin to kai kokari ka nisan ta in kai zai taimaka idan abokai ne ka yanke hulɗa da ka janye jikinka da gare su idan wani abu kake sha ka daina sha idan a'a ka ɗaita ce to ka daina ka ɗaita ka ka daina kirkirar wa kanka aiki ko zaune kake yi ka ci cewa kai kaɗai ka fara wannan tunashin ka tashi ka tafi kofar ka buga ka dawo a kafa ka sake zama ai ya fi ma alheri kana tafiya ka gana in kalle kallon ka je ka dawo ka motsa jiki saboda kila in ka zauna abin ya dawo maka to wai ma ta ana cewa wai da zaman banza gwara aiki kishiya da haka bari ma shi wannan in yi zai motsa jikin shi to don haka wannan da za ka dinga yi zai taimaka maka da haka daga shawaran da zan ba ka kalla ne sababin da yake sa kake fada zunubin da ke kokari ka nisanci shi akwai abubuwa da sukan kawo maka tsoron Allah kai kanka ta san su to su ma sai kokari kuma ka dinga aikata su wani ya karanta qur'ani yana samun tsoron Allah wani idan ya je zirki mara lafiya zai samu tsoron Allah wani ya je makabarta kaje da manzo Allah ya faɗa tana tana lafiya to irin waɗannan zo su da kuma yin su zai taimaka maka da haka ba a nan kofar da ka rufe a kanka to Allah ghafurur rahimi ne ka nemi gafara Allah Allah zai bude maka kuma ka tuba ka daina wannan kuma yana magana cewa idan mutum yana da mata guda biyu sai ya saya musu kayan ɗaki ya kuma gina musu kowace gida to ya mutu a bayan ya mutu su kayan sun zama na magada ne ko ko kowace za ta rike na ta ne amma dai kafin ya mutu bai ce ya bar musu ba bai ce bai bar musu ba shi ne kawai ya saya musu kayan tsaki har da firiza da fili da kujeru da sauransu a matsalar gado tana da wahala wani sashin fatawa ba ta warware ta amma abin da malamai suke faɗa kaya da mutum yake siyo matan shi sun kasu gida-gida akwai kayan da zai siya yake ya bata to wannan nata ne ko da ta mutu sun shiga cikin gado akwai waɗanda zai siya kuma ya nassanta cewa ko kuma al'ada yau da goma ta san ba nata bane kamar yanzu gida da yi magana kana da mata biyu ka gina gida ɗaya a wacce unguwa ɗaya a wacce unguwa ka auri wannan ka kowa ta hada da shi ba na su ba sai in ka ce ka ba amma dai yanzu kullum kayan amarya ka gina gida ka sa ta ba za su ce na ta ba al'ada ba ya zama nata amma idan ka ce wancan wannan gidan na ba shi to ka ga yanzu ya zama nata da haka malamai na cewa abinda aka sani a al'adanci to ya zama kamar sharafi ne inda al'ada ta gudana cewa in ka gina gida gidanka ne ba na matarka ba ne ba nata ba ne da haka wannan gida yanzu in mutum ya mutu in bai magana ba ba cewa ya bayar ba su za su shiga gado amma in cewa ya wannan gida na ba to shi ke nan kuma kyauta ce ya riga ya bata to wannan na biyu kenan na uku kuma akwai abin da shi kuma zai ke zama nata zai ke zama ba nata yanzu kamar wannan kayan ɗaki da ya faɗa idan sai ya ce ya na sai miki kayan ɗaki na shi ne to kaga na ne kai amma in ya shiru shi ma sai a koma al'ada mai al'ada take hukuntawa idan miji ya sayo mata kujeru ko ya sayo mata kayan ɗaki a bisa al'ada bisa karanta na mace in ka ga mutum ya kwaci wannan kayan sai dai in fada aka kuma yana so ya wani ɗaukan ya huta sai shi to a ban man ma kayana amma in ba haka ba namiji baya sayan waɗannan abuwa ya koma ya ciwo wa mace wai na wani wannan fa don haka in kin tashi ko wani ba to tun da shi ma kamar da muka bada tun da ya gudana cewa namiji idan sai wannan abu na mace ne to yanzu sai zama nasu in bai faɗa ba ya ya musu ya canza musu kayan ɗaki ya yi musu ne wannan nasu ne su yi wa da haka ba zai shiga cikin gado ba amma in kuma ya faɗa ya siya sai ce wannan kayan ba naku bane na wani ya nufanta to kaga wannan sai su yi ba zai ba za su zama nasu ba in kuma al'ada dama nan namiji ne kamar yanzu wasu kasashen zaka mace ana kawo ta gida ne komai da komai mai gida ne mai siya zai gina gida ya sa duk kayan alaki da komai ita haka za ta zo kuma ran da ya saki ta ma haka za ta tafi gidan shi yana da to kaga wannan kai sai an riga an sani bisa al'ada da ya mutu wannan kaya nashi ne ba ta bane duk da dama haka al'ada ƙarfi amma munan mace ke zuwa da kayan ɗaki sai dai namiji idan akwai kyakkyawan fahimta da zama da wadata yakan canza mace wannan kayan ɗaki da to bane tsaya kuma yana daidai yana sha wannan nawa bane amma in ya lastanta ya ce ba baki ne ba to wannan shi kenan babu yadda za a yi sai zama ya shiga cikin magabata sai wannan shi kuma yana maganar suna aka sa mai mahaifinsa ya sa mai suna bakiro amma da ya girma sai sai ya ga yana ɗaya daga cikin sunayen Allah da aka fi canza zuwa bashir to bai yi laifi ba sunayen Allah dangane da sanya suna da su gida biyu ne akwai sunayen da baya halatta a kira wani mahaluki da shi kamar lafazin jalala Allah kamar ar-rahman sai da wani mutum sunan shi ar baya halatta kamar al kamar ar-razzaq duk wannan baya halatta a kira wani da wannan akwai sunayen kuma da asma ne mushtaraka idan an kira Allah da su ma'anarsu daban in an kira dan adam da su ma'anarsu daban duka sun yi tarayya cikin ma'ana ko cikin sunan kamar shi basir da yake fada basir yana nufin mai gani Allah ya kira dan adam da wani na khalaqa da insana min nutfatin amshajin nastawi wa ja'alnahu sami'an basira da ka dan ba da idan an kira mutum da basir mai basira ko mai gani ba da shi an kira shi da wannan suna ne misali kamar hakim hakim mai hikima wani sunan Allah yana akwai sunan Allah al-hakim amma an kira mutum al-hakim an kira mutum hakim ba da shi hakim kamar suna nan kama aziz aziz magwayi al-aziz Allah kenan amma mutum ana yi mai aziz kada qalat imra'atul aziz kaga imra'atul aziz wani mutum ya Allah ya sanya al-aziz malik ko malik kaga Allah ne yake da sifa da Malik yau mai ce amma ana kiran mutum malik da sunan sunanka baya cikin sunayen da yake na Allah abinda malamai suka da irin wannan sunayen kada a sa alif da kada a sa mutum hakim a dana kiran shi al hakim sai a kira al jarabta kada a sa mutum suna a basir a gidan da al basir sai dai ko a ce abdul basir wannan yayi daidai abdulsame ya yi daidai da haka sunan ka ba cikin sunayen Allah da an kira ka basir ba wani abu ne wasu kuma suna canza suna fahimta suna ɗauka ɗaya ne sunan shi basir sai ga basirin ba a an gayi gayi ne gina yi shi sunan shi basir wai ba ya san basir ko an sa mata suna salamatu sai ji ta sunan ta salma salamatu daban salma daban ba ɗaya ba ne sai daga Salamatu ya yi kamar sunayen da su ne shi ita sunanta salma to a wancan daban wannan daban mutum ga mata ya siya abinda aka samu yi suna shi ne abin da yake daidai da aka sunanta ba suna ba ne mai wannan da yanzu an kira ka basir ka amsa ita kuma ka kar za ka rubuta bashir bashir kuma wannan to za ka iya bari amma dai basirin an kira ka ba ba laifi ba ne Allah ya dace da mun tsaya kan aya ta hamsin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 Nam Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ya stawi al'ama wal basir da mai gani ba za su yi daidai ba wallazi na amaru wa abdul salihat haka nan waɗanda suka yi imani suka ayyuka nagari, gari ba za su yi daidai da wanda yake bai yi ba wadal musihu haka nan wanda yake mai munanawa mai yin munanan ayyuka qalilan ma tadhakkarun amma kaɗan ne suke wa'azantuwa bayan Allah madaukakin sarki a jiya mun karanta ayar da ke gwada halittar sammai da kasa ta fi halittar mutum girma kuma waɗannan halittu dalili ne da ke gwada ikon Allah na wajen dawo da mutane bayan sun mutu domin ba wani abin da zai gagare Allah madaukakin sarki to amma a misali irin na ɗan adam wanda ya abu mai girma kamar sama kamar ƙasa to ai kaga ya kori kuma kace ba zai iya abin da yake bai kai ta ba to ba balantana a gurin Allah babu wani abin da ya gagare Allah madaukakin sarki to sai Allah ya ce duk da irin wannan dalilai da irin waɗannan ayoyi na sama da ƙasa da abubuwan da Allah ya sanya a cikin su to wani ba makawo ne baya ganin waɗannan ayoyi baya gani dan haka duk irin wa'azin da za a yi masa ba zai karba ba zai gyara ba wani ba zai yi aiki na kwarai ba shi ne Allah yake nuna cewa wanda yake makaho wanda baya kallon waɗannan ayoyi baya wa azantuwa da su ba zai daidai da wanda yake idan shi abu ɗai yake ba yana ganin waɗannan ayoyi yana wa azantuwa da su ya tsarkake Allah ya yi tauziri ya ji Allah Allah ya ce a wala yastawi al'ama makaho ba zai daidai ba wal basir da mai gani al'ama anan shine kafiri Shi ne kafiri don kafiri ne bai kalli waɗannan ayoyi na Allah ba bai kalli waɗannan abuwa da Allah ya sanya na izina da ibra ba sannan albasiri ne mumini to kamar yadda makawon da baya ganin komai ba zai daidai da wanda shi kuma yana ganin abin da duk ya zo gaban shi ba tsakaninsu akwai bambanci mai girma to haka nan tsakanin mumini da wanda ba mumini ba ba za su taɓa daidaituwa ba yadda ka san ba za ka daidaita masahu da mai gani ba to haka ba za ka daidaita mumini mai tauhidi wanda ya imani da Allah ba da kuma wanda ya ke yi imani da Allah ba sai Allah ce na amanu da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu walan musiu haka nan kuma ba za su daidai da wanda yake mai munanawa ba wanda shi kuma yana yin aiki sabanin wancan sabanin abinda Allah madaukakin sarki yake to ba za ka taɓa daidaita su ba da haka wannan aya tana gwada mana a mumini baya daidai da wanda yake ba mumini ba musulmi baya daidai da wanda yake kafe yadda yake inda musulmi ne yana na cikin da'ira ta musulunci to ba zai daidai da wanda yake kafiri ba wanda yake bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba bai yarda da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to Allah ya nuna cewa ba za su tafa daidaito ba wancan makawo ne wannan kuma mumini mai ido ne da haka babu yadda za a yi ka daidaita su wajen abin da ya shafi wala'i da baraji wajen kauna wajen soyayya wajen abin da ya shafi kuma ki za ka ki kafiri za ka so musulmi za ka so mumini sai dai kowa gwargwadon musuluncin shi da imanin shi don mutum ɗaya yana iya haɗa alkhairi da sharri za ka iya same shi musulmi amma yana sabo to za ka sun shi gwargwadon imani in an zo bajin musulunci ba za ka daidaita shi da kafiri ba amma an zo kuma cikin musulmai ba za ka daidaita shi kuma da wanda baya wannan zanibin ba wanda baya shan giya ba za ka haɗa shi da wanda yake yana shan giya ba wannan ya fi kusa da kai ya fi zama masoyi ya fi zama abin ƙauna wancan kuma kana kin shi gwargwadon abin da yake na saban Allah madaukakin sarki da haka kamar yadda muka sani waɗannan abuwa matakai matakai game da muka faɗa akwai musulmi da kafiri to shi musulmi ba zai taɓa daidai da kafiri ba ba za su taɓa zama ɗaya ba kafiri wanda ya kafir cewa Allah bai yadda da risalar manzan Allah bai ai bai yadda da aikin manzan Allah ba zai daidai da wanda ya yadda manzan Allah manzo ne ya yadda da alqur'ani yana yin sallah wannan ba zai daidai ba ba zai daidai da wancan wanda ba haka suke ba to anan babu yadda za a ka daidai ta to kuma a musulmin wanda yake ahlus sunna mai bin alqur'ani mai kokarin kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama mai barin bid'a ba zai daidai kuma da wanda musulmi ne ba kuma yana cikin bid'a wannan shi ya fi shi za ka zuba soyayya fiye da wancan domin wancan yana wani nau'i na abin da kuma ya saba wa Allah sai ka kishi gwargwadon wannan abin da yake na saban Allah saboda mai saboda a nan ya bar abin da Allah yake so to haka matakan suke haka matakan suke ba zai yi a cikin dukkan mutane sun zama abin da suke na ɗaya ba sai dai akwai gaba da ya kamata mutane su dinga fahimta wanda ya yi kalmar shahada yana matsayin musulmi wanda ya yi imani da Allah da manzan Allah to akwai abin da zai yi kuma wannan kalmar ta warware ko da yana faɗarta amma in ya warware ta to anan ba za a yi jina da cewa ai yana faɗa ba dan akwai za ka ji suna cewa sai ya za a yi wanda ya ce la ilaha illallah ya zama shirki zai iya zama mushriki in ya warware ta da shirka ya je aikata shirka da zai zama mushriki din duk da ya faɗi ta amma yi shirka yanzu masu cewa su Allah ne waɗannan masu da'awar hakika ai suna kalmar shahada bal ma yanzu gashi nan muna gani jagoran tafsirin Qur'ani yake yana tafsirin Qur'ani da azumi a wajen shi ya fassara karewa ke nan dai ko to amma kuma yana cewa komai Allah ne a gurin tafsirin ma yana faɗa cewa su komai Allah ne to kaga yanzu wannan ai ya warware kalmar da ya fara in zai kwana yana kalmar shahada amma kuma yana da akidar komai Allah ne wannan kafiri ko tantama karkai kai dan baya daukan tawili a bas to kaga ashe mutum zai iya faɗar kalmar shahada kuma ya warware saboda kuskure ne muke dauka cewa duk wanda ya faɗi kalmar ba yadda za a shi kenan ya zama wannan a'a wannan ya zama irjai abin da ake kira murji'a murji'a su ne masu cewa zunubi baya cutar da imani in dai mutum imani to duk zunubin da zai yi ba zai ba zai zai cutar da shi ba wannan murji a irjaji irjaji ne sakaci ne sun sun saba da kawari kuma kawari sun tsananta sun ce ko ya kai laifi babba imani ya warware ya tafi da haka da mutum ya sha giya zama kafi da ya yi sata ya zama kafiri kaga waɗannan kuma kawari janci ne to shi ahalin sunna yana tsakiya ana samun musulmi mai sako sako baya mai da mutum kafi sai in ya halatta shi to amma kuma a gefe guda akwai kuma kafircin da baya daukan tawili mutum da yanzu ya zama sallah sallah yi alwala yi sallah da su. komai amma yana zuwa sai ce shi fa annabi ne haka wannan ya warware kalmar shahada ko da zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah amma yana ganin shi annabi ne wannan ya warware kalmar shahada to dole dole sai mun gane irin wannan akwai abuwa irin wannan da dama to da yake yanzu muna wani lokaci da jami'i ma yana iya magana a jin shi sai ga malami ya yi magana ta ilimi sai kuma jahilai zo kafi ta zagi su kuma magana da suke gaba ɗaya ba ilimi ba hankali amma su gani suke sun fi shi hankali shi dan ne zai faɗi kaza shi ba magana da ya akan ilimi ne akan ilimi ne yace waɗannan mutane mushrikai ne sai a ce ga sunan suna sallah to shi yana sallah yana cewa shi Allah ne ya za a yi abu yin hadu ai ba zai hadu ba shi sa Allah ce wa ma yu'minu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun suna magana imanin amma shirka suke da Allah wanda ba a dora masa kalmar kafirci ko da yayi kafirci shine wanda yake da shubha akwai shubha wani abin da ya kange shi kuma abin da yake kai din ba kowa zai iya gane kafirci bane sai a ce wannan abin kafirci ne amma kai ba kafirci bane ka daina yin wannan aiki amma aikin kafin kafirci to ka nan sai a karantar da shi amma akwai abin da kuma baya daukar tawili kamar wannan da muka faɗa na cewa a wannan shi Allah ne Ba a koyi shi annabi ne duk akwai masu wannan da'awar waɗannan yan hakika din sun wuce da'awar annabta ma da'awar annabta kuma a gurin su akwai annabawa da yawa wanda ba annabi ba zai iya zama matsayin yana da matsayin annabi ko kuma irin manya-manyan malaman bid'a akwai malaman bid'a da ba abinda suke yi ilimin su ya kai suna yin abin ala ilmin ba za su haɗa su daga magariba su abinda suke yi hukunci zai hau kansu saboda duk wata hujja ta ce akan suna da karatu suna karanta suna gani amma ba za su daina wannan abin da suke na na kafinci ko abin da suke kai ba amma yanzu inda za su shiga cikin al'umma mu yanzu da yawa da yawa suna nan tun daga iyaye da kakanni har yanzu kuma akwai a ƙauyuka da waye za ka zama yana salatin fati amma an ka tambaye shi ta a mun shi ne sani ba shi an ce mai salatin annabi amma ta ya aka same ta bai sani ba wanda a gurin duk wanda yake da ilimi hanyar da ta zo ita ce matsalar yau wani mutum ya shi gashi shi ba annabi ba amma bayan kuma manzon Allah ya zo ya ce ya yi ta roƙon Allah Allah ya ba shi wani salati da zai dinga bauta Allah da shi kaza ya ce sai mala'ika ya zo mai da wannan salati a takarda ta haske kaga an masa wahayi kenan bayan kuma manzon Allah ya wuce da shekaru to ka yadda da wani mutum ga shi ba annabi ba Allah zai mai wahayin wata ibada wanda manzon Allah bai zo da ita ba manzon Allah bai koyi da ita ba kuma a zo ka ce za ka bauta Allah da ita akwai matsala to amma da yawa da mutane da suke san wannan ba shi yana yi ne a matsayin salati ne na annabi to ga wannan yana da shi, buha da ta kange shi ya gane da yaki kanan abin ba zai daidai da wanda ya karanta ya gani ba cewa wannan salatin fa da a wanda ake yi wanda ya zo da wannan salati mala'ika ne ke ka masa shi salatin a takardar haske takardar mata haske shi muhammadin bakari mala'ika ya ka masa yadda da wannan warware imani ne domin ba wani annabi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma ba manzan Allah shine cikamakin annabawa to ya zamu yadda ga wani mutum an masa wahayin wata ibada wanda manzan Allah bai dore ita ba ko da can ma ka tara ka ce ma duka mai kyau ki sai ayi ayi salatin kaza to ai ibada kin ke da hawar ya dore ita in ka yadda da shi ka san cewa shi ne mataki na annabi kaga wannan duk wanda ya ilimi ya karanta wannan ya yadda da wannan hukunci zai hausa shi kisa shekul islam ibn taymiya ya allah ta'ala yake gaya wasu da yake tattauna da su yace wannan maganar da kuke faɗa kafirci in nake kanta na faɗi ta na zama kafiri amma ku ba zan kafirta ku ba dan ba ku san me kuke faɗa ba ga iya adalci to irin wannan misalai suna nan suna nan da dama dan haka duk abin aka ce ilimi ne to kai ma ko da za ka ja da shi ka ja a babin ilimi ka ja a babin ilimi kada asifa asifa ma'ana kuma mutum ya dinga kallon abin da yake so a ranki ko abin da zuci ta masu shi ya dauka asiri to da haka za ka yi takaro da wani abin da wancan da aka faɗa shi ne daidai kai kuma ya son zuciya take karara to amma ya za a yi da al'umma inda kowa yana da damar ya faɗa ko ya rubuta wani abin ka gani sun dai ka yi ta kai shi ko ka tausaya waɗannan masu wannan abin saboda ne saboda kan fata ciki kuma su suna ganin ba ba ba musiba irin mutumin da yake kan fata kuma yana ganin abin da yake kai daidai wannan ya fi zama musiba domin zai wahala ya dawo ya gyara saboda yana ganin abin da yake mai mai kyau da shi sa shi dan ya fi son a fiye da sabon Allah ya fi son a fiye da sabon Allah saboda sabon Allah ne sabon Allah ya san sabo ne amma da yin a shi da yake addini da aka kare shi yana magani zai ke mutuwa a kanta to shi dan yana jin dadin wannan fiye da wannan ita kuma sako da a da ne su suke jan mutum su ta tafiya da su in ba sa'a ba sai mutum kuma ya fada abin da yake na tafi da haka mumini da wanda ba mumini ba ba sa daidaituwa kamar yadda Allah ya fada a wannan aya amma Allah ya fadilan ma tazakkarun kaɗan ne suke wa azantuwa suke gane wannan sai su ɗauka abin da suke kai shi ne daidai sannan sai Allah ya ce إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن Allah ce inna sa'a haƙiƙa alƙiyama da asiyatu tabbas mai zuwa larai la raiba fiha babu kokonto a ciki walakin na asaran da sai la sai dai majiyoncin mutane da su imani ba mana Allah madaukakin sarki ya gwada daga cikin ganin mai gani mumini ya san alƙiyama gaskiya ce daga cikin makarantar kafiri yana inkarin kafin alƙiyama sai Allah ya tabbatar da cewa alkiyama ba la atiyatun zuwa ki tabbata ba makawa ita ce asa sai Allah ya kira da a nan kamar da ya kira ta da wannan sunaye a wurare da dama wannan alkiyama la atiyatun la raiba fiha babu kokonto a cikin zuwanta dan haka ku waɗannan da suke ta manzon Allah kuna yin imani da Allah ta ku sani ba akwai ranar sakamako walakin da aksaran nasi la yu'minun sai dai mafi yawancin mutane ba sa yin imani ba sa gaskata tashin kiyama kuma wannan rashin imani da zuwan tashin alkiyama yana bayyana har a ayyukan mutane har a ayyukan mutane domin da yi imani alkiyama za ta tashi kuma Allah zai tsaye da bayi zai misali akwai abin da ba zai yi ba ba zai yi ba saboda imanin shi da alkiyama za ta tashi ta tashin alkiyama ba wai kurin a baki bane akwai a aikaci wasu da ta gani yadda suke gudanar da al'amuran su su yadda da alkiyama ba za ka babu wani haramun da suke kyama su shiga duk wani abin da ka sani na muni za su iya yi da waɗannan aikata suna gare tashin alkiyama domin wanda ya yi imani da tashin alkiyama ba zai aikata wannan abu ba zai dinga cizawa yana horawa yana tunanin akwai ranar da za a tsaya a tambaye shi Idan da haka ana son mutum ya sayi imani da alkiyama a zuci kuma a aikata ma ya gwada maka duk abin da zai yi kana cewa a gurin da Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi wata ku yawman shi fihi ila Allah ku ji tsoron wata rana da za ku koma zuwa ga Allah wannan aya tana daga cikin ayoyi na alqur'ani mafi ban ku ji tsoron wata rana shi fihi ila Allah da za ku koma zuwa ga Allah sun mutuwa kullu nafsin ma kasabat kowace rai abin da ta yi shi za a cika mata wa mulari da mun ba za a zalunce su ba to me kina wannan ranar to ko da yayi yankuri yayi kuri zai yi aikin in ya tana sai ya fasa ko da yayi aikin kuma in ya tana sai damuwa ta zo an bai wa'azi sai wannan to imani da kiyama abu ne mai girma to amma da yawa daga cikin mutane la yu'minun su imani ba da haka suke aikata abinda suka ga dama wanda kuma wannan ne sai Allah ya وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ubangijinku ya ce ud'uni ku koroke ko ku bauta min astajib lakum in amsa muku ko in ba ku lada inna ladhina yastakbiruna an ibadati hakika waɗanda suke girman kai ga barin bautata fa yadkhuluna jahannama dakhirin za ta jahannama suna makasanta wannan aya tana nuna girma da falala da karamci na Allah madaukakin sarki da Allah yake kiran bayansa da su zo su roƙe shi su bauta masa in suka yi haka za su samu sakamako za su samu abin da suke so su fiya yana cewa ya man haɓɓo ibadihi ilaihi man sa'alahu fa aktar su'ala yana cewa Allah shine wanda ba wanda ya fi so ba wanda Allah ya fi so shine ba wanda ya yawaita roƙon shi yawaita addu'a yana nema yana bauta wa Allah ba wanda Allah baya so shine wanda wanda baya roƙon Allah shine wani mawakin ke cewa Allahu yaghzabu in tarakta su'ala Allah yana fushi in ka bar roƙon shi wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu shin kuma dan adam yayin da ake roƙon shi lokacin yake fushi amma shi Allah yayin da aka daina yake fushi domin Allah yana son bayi su roƙa dan roƙo da bawa zai yi ga Allah imani ne na cewa Allah ya cancanta a roƙe imani na cewa Allah yana amsa roƙon to shi yasa idan bawa yayi roƙon Allah yake jin daɗi kuma ya saka wa bawa bayan ya bashi abin da ya roƙa kuma ya saka masa a nan wannan aya tana nuna mana girman addu'a shi yasa a ayar Allah ya kira addu'a da ibada innal ladina yastakbiruna an ibadati Allah ya ce waɗanda ke girman kai ga barin bauta ta me ya bauta wa Allah ne wancan addu'a da Allah ke yi hadisi ya inganta imamu at-Tirmidhi da imamu Nasa'i da imamu Ibn Majah da imamu Ahmad duk sun rawaito hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna du'a huwa al-ibada ita addu'a ita ce ibada addu'a ita ce ibada malamai na cewa addu'a kana biyu akwai du'a mas'alatin addu'a ta roko shine wanda mutum ya ce Allah kai min kaza Allah ka bani kaza akwai du'a ibadatin addu'a ta ibada shine ibadar da mutum zai yayin yanzu da kake sallah sallan nan addu'a ce saboda ai kana sallah ne kana mai neman rahmar Allah kana ko mai neman tsarin Allah daga azabar shi kaga addu'a ki yayin da kake azumi yanzu duk da muke cikin azumi cikin addu'a muke saboda ai azumin namu abinda muke nufi da yin shi Allah ka karba ka ba mu lada kuma ka ba mu aljanna kuma ka tsiratar da mu daga wuta yi addu'a ce yanzu da haka dukkan ibada addu'a ce duk wata ibada da bawa zai addu'a ce sawa'un ibada ta aiki ce ko ta magana a hadisin manzo Allah ce inna du'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada da ana son bawa ya zam yana yin duka biyu o mas'alatin da du'a ibada ibadatin yana addu'a ta roƙo ta shiga cikin wannan da Allah ya ce ko roƙe ne an samu sannan kuma yana addu'a ta ibada ta yin sallah ta yin azumi ta karanta alqur'ani ta yin salati ta yin hailala ta yin azkar duk waɗannan addu'o'i ne ya zama kana yin su to duka bawa ana so ya zama yana yi da su duk wanda yake ba zai roƙi Allah ba to wannan yayi yayayya ne da ibada ya nuna ba zai bauta wa Allah kenan ba da haka ya ja baya Allah ba zai amsa masa ba mun riga mun sani ita addu'a tana da sharuɗai da ake so mutum ya kiyaye idan mutum ya kiyaye sai Allah ya ya karba masa in mutum ya zama ba musulmi ba kafiri ne kirista ne ko ba yahudi ne ko ba majusi ne ko ma ne amma ya roki Allah kuma Allah ya bashi to wannan nau'i ne na shalala nau'i ne na shalala wanda a nan duniya Allah zai iya ba zai yi wa wanda ba mumine ba wanda suke kafirai Allah yana musu shalala wani sa'in kuma wani abu suke na addini sai Allah ya ba su wannan abin da suka roka amma shi mutum musulmi in yi addu'a ibada ne. a hadisin da Imam al-Hakim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa addu'ar musulmi mumini ba ta tafiya haka kurin tana zama tsayin abubuwa uku ko dai ka roƙi Allah abin da ka roƙa kuma Allah ya baka ce Allah ba ni lafiya Allah ya baka lafiya Allah ba na arziki azurta na Allah azurta ka Allah ba na haihuwa Allah ya baka wannan nau'i na farko kenan na nau'in amsa addu'a ka roƙa kuma Allah ya baka ko kuma ka roƙa Allah bai baka ba amma ya kaɗe maka wani musiba da wani bala'i da addu'a da aka kashi Allah ba ni lafiya Allah bai baka lafiyar ba amma a dalilin wannan sai Allah ya kaɗe wani musiba da zai faɗa kanka ko iyalinka ko dukiyarka kai baka sani ba kaga addu'a bata tafi haka ba Allah ya amsa maka amma baka ga amsawar azabiri ba sai dai Allah ya amsa maka akan wani abin da zai sani ka kawo maka ko kuma Allah bai baka ba bai kawo maka da wani abu ba amma sai bai a madadin wannan addu'a sai ya baka mai yawa hadisin ya ce har mutum zai je lahira ya ga lada mai yawa sai Allah ya wannan daga ina Allah ya ce daga addu'ar da kake ba amsa maka ba sai burin ma ina ma a duniya ba ta ba amsa samu ka. saboda a lokacin yanzu ya ga yana da bukatar ladan kuma gashi nan to shi yasa duk inda za a je a dawo karka bar addu'a dan tari riba shi gare ka a kowane yanayi kai dai ka tsarkake niyya kuma ka roki Allah kadai kuma da wannan ayar za mu gane ita addu'a ibada to ku da ibada shi baya halatta a zuwa ta ita ga wannan Allah ashe ba daidai bane mutum ya daga hannu ya roki wani bawa na Allah abinda ba wanda yake yi sai Allah in mutum yayi wannan to ya bauta wa wani Allah tunda Allah ya kira ibada ya kira addu'a da ibada suka ladina yastakbiruna an ibada. da haka masu zuwa su daga hannun su roƙi wani Allah rayayye ko ce cikin abin da haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ne to wannan yi wannan ya juyar da ibada ga wani Allah ya yi abin da yake da shirka baya halatta domin Allah ne kaɗai yake wannan aiki to shi kaɗai za a roƙa kada a roƙi wani wanda ba shi ba domin wanda ba shi ba bai da ikon yin wannan wannan ko ya haɗa ko da wani irin bawa ne ko da mala'ika ne yanzu ba daidai ba ne daga hannu in ce ya mala'ika jibrilu ka ba mu ruwan sama ba aikin mala'ika jibrilu ba ne haka nan ko annabi ba a roƙon annabi ka ce ma'ana ya rasu da rasulullahi ka saukan mana da ruwan sama ba a roƙo saboda haƙƙi ne na Allah Allah ne yake saukarwa ko ka ce ya rasu da rasulullahi ka bani lafiya zan Allah sallallahu alaihi wasallama ba haƙƙi shi bane wannan amma da ake manzan Allah na raye to ya halatta ka ce ya rasu rasulullah a roƙa min Allah Allah ya bani lafiya ya halatta ya rasu rasulullah a roƙa mana Allah Allah ya bamu ruwa kamar da safi suka ga manzan Allah ana ba wani shi ya rasulullah gari fa ya ya bushe dabbobi na mutuwa iyalai na halaka ka roki Allah ya bamu ruwa manzo Allah ya daga hannu yayin addu'a bai sauke ba sai da ruwa ya sauka? mai ruwa ya sai da aka yi sati guda ana ruwa sai da wata juma'a ta wayo wannan mutumin ko wani ya sati shigowa masallaci sai ya rasu da na dabbobi sun halaka mutane sun jiga da hanyoyi sun yanke ka roki Allah ya tsayar sai manzo Allah ya ce Allahumma hawalaina ala Allah a kai kan gefe ba kanmu ba mai ruwa ya ce idan manzo Allah ya haka da hannunsa hawalaina la alaina shi sai mu ga hadarin ya dari yayi inda manzo Allah ya yi. sallallahu alaihi wasallam to wannan ya halatta ka ce yi mana addu'a ya rasulullah amma yanzu kai sai dai ka roki Allah ka roki Allah Allah ne ka take shi da ka ji abin da yake na ibada ba a biyan da shi ga wannan Allah sadaka in za ka yi roƙo ka ce a bani dan Allah saboda sadaka ibada ce sai a bani dan Allah in za ka bayar ka ce ga shi na baka dan Allah ka gudunce dan Allah za ka bayar domin ibada ibada kuma Allah da yake wa manzo Allah yake idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah manzo Allah yake faɗa sai in za ka roka ka roki Allah in za ka nema taimako nema a wajen Allah madaukakin sarki to wannan shine abin da yake tsantsa na tauhidi dole ne dole ne ko da wasu suna surutu dole ne bai cewa akwai haƙƙin Allah wanda ba mai tarayya da Allah akwai haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma haƙƙin da Allah yana da shi manzon Allah yana da shi suna tarayya shi haƙƙin imani aminu billahi wa rasulihi hmm. haƙƙin su yadda ake so ka so Allah haka ake so ka so manzon Allah suna tarayya a cikin wannan ka so Allah ka so manzon Allah haƙƙi haƙƙin da'a asibu Allah wa asibu rasulullah amma abubuwan da ya shafi ayyuka na Allah to Allah yake banta abin da ya shafi bauta ibada duk abin da ya shafi ibada to na Allah ne kadai ba wani sai Allah madaukakin sarki to anan Allah yake gaya mana ku kirawo shi Allah yake ku kirawo ne amsa muku idan ka fassara kalmar ud'uni da ya addu'a to sai zama ku ne an amsa muku wanda mun yi bayanin kuma amsa wannan tana zuwa waɗannan matakai guda uku idan kuma ka fassara ud'uni ku bauta mu wanda kalmar za ta ɗauka sai zama astajib lakum in ba ku lada in amsa muku ta hanyar ba ku lada innal ladzina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai gabarin ibada ta gabarin roƙona sai dukuluna jahannama za su yi za su da jahannama suna makasanta da haka duk wanda ya ce ya fi ƙarfin ya roƙi Allah ko ya girman kai daga bautawa Allah to wannan babu shakka zai gamu da uku ba zai shiga jahannama yana makasanta kuma duk girman mutum duk da shi a wannan rayuwa to bai fi karfin ya roƙi Allah ba domin Allah ya yi ya ayyuhan nasu an tuwul fuqara ila Allah ku ne mabukata a gurin Allah duk wani wanda ka sani halitta ne to yana karkashin kalma al-faqir al-faqir ila Allah kuma bawa ne a gurin Allah in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ya gani ne wa Allah yana bawa to da haka kowa yana da bukata a gurin Allah babu wanda zai ci shi ya ji karfin ya roƙi Allah madaukakin sarki in ka ji mutum yana irin wannan kalmomi ka sa akwai masu ya ai mun fi karfin kaza mun fi karfin mu roƙi kaza a gurin Allah ko mun fi karfin aljanna to wannan fatacce ne babu shakka ya fasu duka wannan sallah da muke da ibada da azumi da karatun alquran da zai roƙon aljanna ne a gurin Allah kuma maza Allah ne ya tsora ma kai kuma shi ma haka yake sallallahu alaihi wasallam to wanda ya nuna kenan babu wani wanda ya fi karfin ya roƙi Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce الله الذي جعل لكم فيه والنهار إن الله له فضل على الناس ولا bauta wanda ya sanya muku dare da taskunu fihi don ku mutu a cikin shi wannan hara ya sanya muku yini mubsiran mai dare wanda ake gani a cikin shi inna Allah da zo fadlin 'ala hakika Allah ma abokin falala ne mai girma ga mutane walakin na aksaran nasi ya shuru sai dai yawa daga cikin mutane ba sa godiya zalikumullahu rabbukum wanda ya waɗannan ayyuka shi ubangijin ku Allah abin bautar ku khaliqu kulli shay'in ma'alicin dukkan komai la ilaha babu abin bautawa da tantanta da gaskiya sai shi fa anna tufaku ta yaya ake karkatar da ku kazalika yufaku alladhina kanu bi ayati Allah haka nan ake karkatar da waɗanda suka kasance dangane da ayoyin Allah ya ji suna yin jayayya. Allah maɗaukakin sarki yana faɗawa wa yana gaya musu irin ni'ima da baiwa da kyauta da falala da ya mutu sai yadda ya sanya mutu dare gurin mutu Allahu da ja'ala lakum al-layla Allah ne ya sanya muku dare da tasqulu fi idan ku tsaya ciki domin da jalaba ne sukan samu nutsuwa akan daina kai kawo ko a rage kai kawo dabbobi su kwanta mutane su kwanta duka kowa ya koma sai a samu nutsuwa kuma dama duhu ne sai mutum ya yin barci ya samu hutu a tare da shi wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki inda an yi gari an yi tsarin rayuwa ba dare to da hutu sai gagara a yanzu haka ba akwai mutanen da in ba dan dare dare bane ba za su huta ba to amma dare ya yi in ma ya ki kwanciya ne to ba zai samu wanda zai kwanta da shi ba kowa ya kwanta da haka dole shi ma zai kwanta to fi kenan a cikin daren rahma ne da bayi sannan kuma irin hutun da mutum ke samu a dare ba zai samu shi a cikin rana ba a cikin yini Ke sa fashin dare ya fi baiwa mutum lafiya ya fi baiwa mutum hutu da nutsuwa fiye da baccin da zai yi da rana saboda mai da daddar dama wani lokaci ne da Allah ya shirya ya hayya aiki dan ai bacci da. ku duba duk duhu da yake zuwa da daddare mafi yawancin mu ya zo mun shiga daki za mu kwanta mun gama komai sai mu kashe wutar wai kashe wutar abin da yake gwada maka wannan duhun da Allah ya kawo kana bukatar shi shi kake so to inda ba duhun ka kashe wutar ma hasken yana Ka kaga ba za ka samu abin da yake so ba to kashe wutar da kake yi ka ga duhu ya nuna maka bukatuwar ka zuwa ga wannan duhu to kuma Allah ya baka shi inda Allah bai baka shi ban ka kashe wutar ma ba za ka ga haske ba ba za ka ga duhu ba sai ga haske to in ka kashe wutar kuma duhun ya zo kuma sai ka da samun nutsuwa sannan a cikin dare mutum yake cire kayan shi sai ya cire shi ba shi cire hular shi cire shi fashi ya kwanta saboda ne yana cikin wani guri da yake gani mai sutura wanda da yini mutum ba zai iya yin haka ba cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da duk wannan yana cikin hikimar da Allah ya ya hadashi dare to bayi tana samun nutsuwa a cikin dare to Allah ne ya muku wannan sai ce wannan hara Allah ya sanya muku yini mufsiran shi kuma mai gani ku gani a ciki saboda ne saboda ku tashi kuma ku nemi abin da za ku rayu abin da za ku fi, da abin da za ku sha da abin da za ku sanya to shi ma yinin da Allah ya yi kuma dare ne duk gaba da ce dare ne ba yi su ta a zamu nema abinci nema abinci da daddare ba zai yiwu ba akwai abin da dole kana buƙatar yi sannan jikinka yana buƙatar wannan rana yana buƙatar wannan haske yana bukatar shi abin da suke tare da kai na dabbobi suna buƙatar wannan haske suna buƙatar wannan zafin rana shuka bishiya da tsirrai suna buƙatar wannan to duka waɗannan da Allah ya yi ne saboda ni'ima gare ku kuma Allah ne kaɗai yi wannan تسألنا شيء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب لو كنت لساب في كرو لساب قانتي هو الدليل اللي يجي وام هي قال يوم العرباء يو على عمل قبضوا ما هي قال كم لساب متني هي قال لساب في كرو لإنبا وتشوا بلا مزاجي duk wannan littafan littafan da ake da na baturan ma da na menene a ce sha biyu karfe ɗaya duk ana yi saboda samuwar waɗannan abubuwa da Allah ya samar haka nan ana shekarun ana lissafi ne da waɗannan abubuwan da Allah ya ya samar shi sa lissafin watannin musulunci za ka sana tafiya ne da watanni domin gani ko cika kwanan wata talatin lissafi na bature kuma yana tafiya da rana ne da haka shi kurin lissafi ne ake zuba shi kurin in ya kai lokaci kaza kuma to wata kaza zai canza ya dawo kaza akwai wata da yake ishirin da takwas februari amma wasu shekaru kuma zai dawo ishirin da tara to kaga aikin lissafi ne sai ina ake samu daga samun rana da wata da tafiyar su to duk wannan kuma Allah ne ya tsara to da haka Allah ne ya muku wannan dan ya zama mai ya zama ni'ima gare ku inna Allah ala zu fadli hakika Allah ma abokin falala ne mai girma isa a sashi da na kira da zu fadli ba ce lazul fadli ba ba aka alif da lam ba sai a kawo falalar da na kira don a nuna ma'abocin falala ne mai girma adal nasi ga mutane walakin na asarar nasi la yashkurun amma yawa daga cikin mutane ba sa godewa ba sa godewa Allah me ya godewa Allah shine bauta wa Allah shi kadai to da yawa daga cikin mutane ba sa bautar Allah ba sa godewa Allah ko ta hanyar magana ko ta hanyar aiki sai Allah ya ce zalikumullah wanda yayi wannan ya sanya muku dare ne tasbuhu bihi ya sanya muku rana kuke gani kuke kai kawo kuke neman abinci kuke tafiye tafiye duk wanda ya wannan ne Allahu abin bauta rabbukum wanda ya halitte ku ya samar da ku khaliqu kulli shay'in mahalice dukkan komai shi ya halitta dukkan komai kamar yadda muka karanta a baya Allahu khaliqu kulli shay Allah ya halitta dukkan komai la ilaha babu wani abin bautawa da tantanta illa huwa fashi shi kadai ne tantanta abotawa duk wani abin da za a bauta kuma bayan Allah bai cancanta da bauta ba domin bai gajiyayye ne bai amfanarwa bai cutarwa don haka bai cancanta da bauta ba amma Allah ce fa Allah ce ku to ta yaya ake juyar da ku ake karkatar da ku kuke bauta wa nan Allah wanda ba su yin komai ta yaya akwai ban mamaki irin waɗannan ayoyi da Allah ya zuba amma mutum ya karkace bauta wa nan Allah sai Allah ce to ka kaza Ka bai da kaga wannan ai kame da waɗannan suka ɓace wajen bauta wani Allah to haka nan yi ufakun zai na kanu bi ayatin da haka na ake karkatar da waɗanda suka kasance dangane da ayoyin Allah ya ji haruna suna jayayya suna jayayya ga ayoyin Allah sai su yi su bauta wani Allah ba tare da wata hujja ba sai dai bisa jahilci bisa rashin dalili me ya karkatar da su jayayya cikin ayoyin Allah da Allah ya faɗa ayoyi da Allah ya kawo me kun su gani su gode wa Allah madaukakin sarki su yi imani da Allah madaukakin sarki su yi abin da Allah yake so sai su bar su ta jayya da waɗannan ayoyi kuma su cikin abin da yake na sabawa Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa dare da yini da muke gani ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah kuma ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki Allah ya yi su ne ga ta gare mu dan mu gode wa Allah mu bauta masa sannan wanda yana da cewa fadolin Allah da yawa cikin da Allah shi inna Allah la zu fadli kuma abokin fadala ne mai yawa mai girma ga mutane wanda inda mutum zai shi zai shi da shige ba zai lissafewa ba sannan a cikin wannan ayoyi za mu ga babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah madaukakin sarki wanda shi ne yake juya kowa da komai a kowane lokaci muna roƙon Allah ya dace da mu Allah ya dora mu akan tafarki madaidaici Allah madaukakin sarki ka karbi ibadunmu da yafe mana zunubanmu Allah ka ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya ya Allah duk wanda yake nufin wannan al'umma ta manzan Allah da sharri Allah ka mai da sharri gare shi Allah ka taimaki musulunci da musulmai ka taimaki mu'mini da bayin Allah duk wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da bukatu na alkhairi a cikin mu Allah ka biya musu Allah muna tawassuli da wannan karatu Allah ka biya mana bukatun mu na alheri gaba daya Allah ka amintar da mu daga abin da muke tsoro Allah ka sanya arziki da wadata a tare da mu ka sanya albarka a cikin rayuwar mu kamar mai sha mana watan Ramadan da shekaru masu yawa Allah ka dace da mu ga samun darajar da tulqadir da tsayuwa cikin wannan dare mai girma da yin ibada gare ka Allah ka karbi ibadun mu da zamu gudanar ya Allah Allah ka yafi mana zunuban mu